وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a karatunmu na tafsir a yau alhamis shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwa wanda ya zamo daidai da ɗaya ga watan yuni miladiyya ta annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan ya tabbata shekara bakwai. muna nan a cikin suratu shura suran da ta kunshi ilimin tauhidi da annabci da tsari na zamantakewa a tsakanin al'umma abinda zai taimake su duniya da lahira idan ba manta ba mun tsaya a aya ta shidda a yau za mu tashi daga aya ta bakwai ayan da Allah ta'ala ke cewa وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد بعد بيان كون الله هو الرقيب bayan an kammala mana bayani dangane da cewa Allah tabaraka wa ta'ala kine mai kiyaye ayyukan bayi musamman ma ala ahwalil mushriqin wa amalihim musamman halaye na mushrikai da kuma ayyukansu da suke yi yau da kullum zakar Allah ta'ala tawjihatin li nabiyhi wal mu'minin to Allah tabaraka wa ta'ala zai ambata mana waɗansu wato fadakoki ko fadakarwa zai yi ne ga annabi da waɗanda suka yi imani wa hiya inzalul qur'ani bi lugati arab shine dai al nan an saukar da shi da lugar larabawa liyafhamahu ahlu makkata wa man haulaha domin mutanen makka su fahimci alkur'ani da waɗanda suke kewayensu wa qismatin nas da yadda Allah ya raba mutane fil akhirati fariqayn ranar takin alkiyama mutane za su kasu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir akwai 'yan gidan aljanna ko wani bangare suna aljanna wani bangare kuma suna wuta وجعل الإيمان اختياريا غير قطري ولا جبري كما إيماني da kuke ganin sa zabi ne ba wanda ya sai tankwasa ka ko ya tilasta ka in ka ga dama kai imani idan ka hagu na ka kiya waradil muktala fihi ila Allah da mayar da dukkan wani abin da aka samu sabani kansa zuwa ga Allah wal istidlali ala qudratihi bi khalqi samawati wal ardh kuma za a yi mana dalili za a gwada mana dalili a bisa ikon Allah saboda ki ya halicci sammai da kasai ba wanda ya isa ya halicci irin halittan Allah ya halicci sama ko ƙasa wa tasarrufihi fihima da yadda Allah yake sarrafa al'amura a cikin sammai da kasai wa firadihi bi mulki eh, hima. da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ɓanta da mallakan arzikin sama da ƙasa wa khalqil aswaji zukuran wa inasan da yadda Allah ta'ala ya halitti wato mata mataye ko dangogi iri daban-daban maza da mata minan nasi wal an'ami wa ghayriha daga cikin mutane da dabbobi da waɗansu halittu daban waɗannan ayoyi su ne za mu karanta su yasa aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil janna wa fariqun fis sayr wannan aya ta farko kenan aya ta biyu kuma sai Allah yace walau sha Allahu ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم to aya ta gaba sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida kun ga da ba za a samu sabani ba walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati yasa ake samun mutanen kwarai wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir wadannan lalatattu ne sai aya ta gaba yace me amittakazu amittakazu من دونه أولياء فالله هو الولي وهو to ya za a ya sake Allah shine mai kowa da komai duk wanda ya sake Allah ya kama wani abu to lalle ya kama ganye ba ma rike ba ya riga ya kama ganye saboda haka wanda ya kama ganye ko yadda ganyen zai tsinko ya faɗo haka shi ma zai tsinko ya faɗo kuma hatsari ne saboda haka ya shiga tsautsayi wa ya cancanta a rike ko a dogara da ki wallahu huwal waliyu wa huwa yuhyi al mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir waɗannan sifofi ne na Allah sai Allah ya ce mai وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إذن أن يسابعني to abin da zai warware saɓani shine Qur'ani ko hadisi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukumuhu ila Allah hukuncinsa yana ga Allah zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib shi yasa duk sabanin da aka yi ba koma zuwa ga Qur'ani da hadisi ba to ba za a yi maganin wannan saɓani ba kuma har yanzu ana cikin bata to sai aya ta kusan ƙarshe cikin ayoyin da zamu karanta sai Allah ya ce fatirus samawa فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض كنغ سما kun ga ƙasa to lalle Allah ta'ala shi ya kirkiri halittan su ba tare da ya gani a wani wuri ba ko akwai mai gidan da zai iya gina sama ina jin idan ka yi gini ko rufin ɗakin ka ne ko na matarka sai ka ɗauko masu rufe kuma idan ba ka kashe kuɗi ba ba za a rufa maka ba ba zai rufu ba shi ya ma ba wuce ce hannu ɗaya ba ya ɗaukan jinka saboda haka ko jinka ne za a yi aka har hada jinka ko ka taba ganin katon kawai ki kadan sai daga jinka ke dora sai ya yi gayya to balle ya irin gidajen ku na birane wanda dole sai an samu kwararru a zo a yi rafta bayan an yi rafta a daure raftan bayan an daure raftan kafin rafta ma sai an yi wani abu yana kiransa oba headcourt sai an yi oba headcourt ina jin haka ne ko ko linta ne linta gina yi sama da window ko to wancan an yi overhead court nan ma sai an ɗora masa waɗansu ƙarafa wanda idan an yi rafta za a daure bayan an daure an gama rafta ɗin sannan kuma a samo ƙwararrun waɗanda za su iya sanya kwano su sanya in ba haka ba sai a samu matsala to amma Allah ta'ala shi kalan safatiru samawati wal ardh shi kala ya halitti sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya ba kuma ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja sai Allah ta'ala bai yi mutane zubi ɗaya ba inda Allah ya ga dama sai ya kyale mu dukan maza a duniya amma rayuwar za ta yi kyau ko kuma rigima za ta yi eh ko kuma Allah ta'ala ya ga dama sai ya bar mata zalla a duniya jam da za a yi tsegumi kuwa a sai mata zalla a duniya to amma sai Allah ya yi maza ya yi mata sa'annan kuma daɗin daɗawa hatta dabbobi ma su ma ba kyale su ya su ba kun san babban hikiman shine da maza zalla za a yi a duniya ko aka yi su to babu karuwa in an yi mata zalla babu karuwa ko dabbobi ne in an yi maza zalla babu karuwa in an yi mata zalla babu karuwa yanzu haka zo aka ce duk waɗannan kaji din nan zakaru ne to in kun cinye zakarun ina kuma koyi suwaye za su yi koyi ko kun ga zakara yana yin koyi ko da yake an ce in ya rika yana yin koyi amma duk zakaran da ya koyi matsala ne an ce wai in yari ka yana yi an ce ne fa don karku kai ni gaba tun da ba aya ce ba hadisi bane eh amma dai kowa ya sani ko zakara ya yi koyi ba za a fafe ba wane ne zai fafe saboda haka yana daga cikin hikima Allah wata ta'ala ya sanya maza da mata saboda mai saboda a ci gaba da rayuwa shi yasa yace ja'ala lakum min anfusikum jan. وجعل لكم وجعل من الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء الله كي الله لي كي كأنسى الله لي وما بامي كما دشي وهو السميع البصير في آية تكرش الله جميع له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر innahu bi kulli shay'in alim to ji magana in zaka nemi kuli ka nema a wajen Allah eh in zaka nemi arziki ka nema a wajen Allah don Allah kine mai bayarwa kine mai kuntatawa saboda haka in zaka nemi talauci ka nema a wajen Allah oh shi ba na ambago wato wace ne na ai akwai wanda yake shi baya son yayi kudi saboda baya son fitinan kudi Eh, amma waɗannan mutane ba su da yawa a duniya ana samun bayan Allah waɗanda ba sa son su yi kuɗi saboda fitinan da yake cikin kuli, ba sa son arziki saboda fitinan da ke cikin arziki ba sa son su yi suna saboda fitinan da ke cikin suna ba sa son ɗaukaka saboda fitinan da ke cikin ɗaukaka ba sa yarda gashi kullum muna ba da labarin bawan Allah da ya sujada bayan ya bayyana mutane sun gane mutum ne mai daraja idan ya yi addu'a nan take Allah yake karban addu'ansa ya ce ya sahiba sirri inda sirra ka zahara wala uridu hayati ba da mazahara ya ce ya Allah tun da dai har ka fallasa ni mutane sun gane matsayina to ni ba na son ci gaba da rayuwa ya Allah ka ɗauki rai don kuta yanzu wani liman ne zai yi haka kowane halar ne zai yi haka ai babu wanda zai yi yin haka wallahi ba za mu yi yin haka ba kuma kullum muna cikin neman kuɗi kullum mutum ya dan samu abin rufin asiri amma duk da haka bai hakura ba yana son ya yi kuɗi shi ma a ce wato ga ɗangwate na biyu to amma ga su waɗancan su ba ruwansu shi yasa daman na yi bayani na ce yanzu ka nemi arziki ka nema a wajen Allah in za ka nemi talauci ma ka nema a wajen Allah saboda in baka da tarkace da yawa baka tara abin duniya ban ka je lahira za ka samu saukin hisabi yanzu ana zuwa lahira a ce a ah, kai talakawa ne eh manyan talakawa eh, talakawa ne zo ka wuce ka tafi aljanna su kuma su malam wane da suka yi manya-manyan gidajen sama suna nan suna zuzura ido sun ba sanya za a kare ba Allah kyauta saboda haka lahu maqalidu samawati wal ardi yabsutu rizqa liman ya wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim to sai ka bamu ayoyin ɗaya bayan ɗaya domin mu je daɗin fassarawa aya ta farko wa kazalika auhayna ilayka وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد الله تعالى يتي وكذلك كمر هكذا awhayna ilayka qur'anan arabiya muka yi wahayi zuwa gare ka alqur'ani cikin harshen larabci ko wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muka turo maka ruhi daga cikin al'amarinmu to menene ruhi ruhan min amrina mala'ika jibril yazo da me yazo da alqur'ani nazala bihi الروح الأمين على قلبك أيه aka saukar da shi bisa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takuna min mundirin shi yasa Allah ta'ala anan yace wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya kamar haka ne muka yi maka wahayin alqur'ani cikin harshen larabci saboda me saboda larabcin nan yaren ka ne idan ka karanta zaka gane in an maka bayani zaka gane ba tare da daukar lokaci ba ba tare da matsala ba kuma idan ka gane zira ummul qura wa man haulaha domin kai gargade ga uwar alqaryu a duk duniya ka kaf gaba daya ina ne uwar alqaryu ita ce makka kun ga nan ba ce almudun ba don mafiya yawa in ka ji an ce alqarya a cikin alqur'ani ana nufin da babban birni da karamin birni duk ɗaya ne kawai ummul qura wa man haulaha ana nufin makka da waɗanda suke gefenta tunda yana kyauta zaton makka ita ce a tsakiyar duniya to duk wani gari yana koma bayan yana bayan maka ne hatta madina da lokacin da manzon Allah aka kore ki daga birnin makka da zai fita ya tsaya a wani wuri ya juya ya kalli maka, ya ce kai ya ce lalle wannan gari wallahi ke wato wannan gari garin da na fi ƙauna kenan kuma garin da Allah ya fi ƙauna kenan a duniya ba domin mutanen kin sun fitar da ni daga cikin wannan gari ba da ba zan fita ba saboda ita ce ummul qura za ka ce litunzira ummul qura wa man haulaha za duk wani gari komai girman garin yana bayan makka ne a ah, to ai ko kai ko da wasa yanzu a ce maka ga wani gari ya fi makka ba za ka taba yadda ba in akwai garin da ya fi makka a wajenka to da Allah in ka tashi yin sallah to fa walli wajhaka shatarahu eh in yazo ka kalli bangaren mana sai kalli bangaren kamar kallon makka amma saboda makka tana da muhimmanci saboda ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi على الناس حج baiti من استطاع ilayhi sabila ومن man kafara الله غني عن العالمين bayan ɗakin kaba ga makamu ibrahim bayan makamu ibrahim sai Allah ta'ala ya ce ya kallafa wa mutane dole su ziyarci wannan wuri ga wanda ya samu hali domin duk wanda ya samu hali bai je ba ranar takin alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi to bayan makamu ibrahim akwai safa akwai marwa إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هدي البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم سألنا كما قال أرفع ذا جاء أرفع قامنا إن ذا جاء أي جيفا أينه الجمرة الأولى والثانية سنن والثالثة أو الكبرى كما يدعي الله تعالى يتي واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين fala ismalai wa man ta'akhara fala isma a karshe yace limani takaya ga wanda yaji tsoron Allah saboda haka akwai wurare na ayoyi na Allah subhanahu wataala yace fihi ayatun bayyinatu minha maqamu ibrahim wa hukmu zalika wa man dakalahu kana amina ثم لله على الناس حج البيت من sabila إليه سبيلا وهذا واجب ومن كفر وأبى عن الاعتمار وعن الزيارة shine duk wanda ya saba wa Allah tabaraka wataala fa inna Allah ganiyun anil Allah tabaraka wataala zai kyale shi a nan duniya amma in yaje lahira zai sha wahala to an saukar da alqur'ani ne wa manzon Allah cikin don kada ya wahala kuma kace an saukar da shi cikin yaren an gasanci kamar yadda muka bala zai sha wahala wajen koya me yawa ma sai ya daɗe bai iya an gasanci ba ko a saukar da ke cikin yaren kanuri barbance sai ya daɗe bai iya bai iya barbance ba ko kuma a saukar da ke cikin turanci tun da ba yarensa ba ne zai daɗe bai iya turanci ba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da ke arabiya li litundira ummul qura wa man hau wa tundira yawmal jam'i kuma domin yayi gargadi ranar haduwa yaushe ne ranar haduwa ranan tashin alkiyama ranar da za a tara kowa da kowa Eh, ga mutane ga aljanu ga mala'iku ga dabbobi ga ma abinda baka taba gani ba duniya a ran tashin alkiyama zaka gani shine tunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi ay wa mithlu dhalika al-iha ila al-anbiya haka Allah yake wahayi ga annabawa as-sabiqina wadanda suka shude bi lugati aqwamihim an aiko su ne da yaren mutanensu awhayna ilayka qur'anan arabiyya haka ma muka yi maka wahayin alkur'ani cikin harshen larabci litukhawifa bihi min azabillahi wa shu'uni duniya wal akira a halamaka. domin yi gargadi wa ainihin wato yi gargadi da azaban Allah da kuma al'amura na duniya da lahira yi gargadi wa mutanen makka sune ummal kura wa man haulaha da waɗanda suke gefen su min al-arab daga cikin larabawa wa sa'irin na da kuma sauran mutane li'anna risalataka domin saƙonka ya kai Muhammad ammatul lil bashariyati qatiba wannan ya shafi dukkan duniya ne gaba daya mazala ba ya aiko shi zuwa ga larabawa kawai ba an aiko shi zuwa ga kowa da kowa kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace wa ma ka illa ka lin nasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba face ga dukkan mutane domin ka kasance mai gargadi kuma mai albishir saboda haka manzo Allah ya zo wa kowa da kowa ne sai dai littafin da aka baki cikin harshen larabci ne kasancewansa ba larabe domin a gwada mana cewa larabci shi yake kan gaba akan kowane yare a duniya kuma shine wanda Allah ya zaba yanzu da za a amince sai a dawo kan larabcin gaba ɗaya dun ba za a yi jayayya ba tunda Qur'anin ka da larabci ne annabin naka da larabci eh, da larabci ne wato ba larabe ne sannan da hadisai da larabci ne manya manyan littafan musulunci da larabci ne to da za a tattaro a dawo larabcin ba za a samu saɓani ba da komi zai tafi normal to amma an aka ce za a sa yare daban-daban yanzu kamar najeriya to an sa turanci walan suna ce turancin ma a yi koya ne muka yi wannan ya gwada har yanzu muna karkashin yan colonial wato masu mulkin mallaka masu mulkin mallaka domin saboda sun mana tabaibayi da mai ga wannan turancin nasu to amma in aka ajiye turanci a najeriya wani yare za a ɗauka hausa za a ɗauka filatanci za a ɗauka barbanci za a ɗauka ko ‘yan kare-kare za a ɗauka ko an gasanci za a ɗauka ko in yamuranci za a ɗauka ko yarbanci za a ɗauka ko za a ɗauko biyo? ko kuma za a ɗauko ibira eh ko kuma ina jin ibira da igala ya zama da ko eh ibara eh, da igala yarensu daban-daban ne ko to wane ne za a ɗauko nan ma idan an dawo abauci kawai muna da yare iri daban-daban Wane za a ɗauko da duguranci za a yi jagorancin najeriya ko da fa'anci za a yi jagorancin najeriya ko kuma da gunduranci za a yi jagorancin najeriya kaga ba zai yiwu ba ga yare daban-daban yasa kawai karki aka yi tifaki aka ce to a tsaya turancin shine raba gardama turanci ya zama raba gardama to amma kuma ai ba za ka karanta fatiha da turanci ba ko za ka karanta fatiha da turanci a cikin sallah sai dai ina wajen taro na gwamnati ka karanta musu fatiha da turanci saboda tsaban tuwatuwa eh, eh. sannan kuma idan mutum ya dauko alkur'ani nan ma ba zai karanta ki da turanci ba dole da larabcin ne za a karanta ko yaya bakin ka yake dole da larabcin za ka karanta dole fatiha da larabci za ka yi sannan sura ma da larabci za ka yi ba ka ba sai dai kai ta bin liman kai ta bin liman to anan ma kana bin liman inda liman yake karatu a boye baka je to kai kuma me za ka karanta kaga dole ka koya kuma da larabci za ka karanta kuma addu'an da za ka yi da larabci wannan ma ya fi walwala akan akan addu'an da za ka yi da yarenku ya zama waɗansu malamai suke inkari mutum ya yi addu'a da yarensa ko da a cikin sallah ne suka ce saboda babu walwala babu inganci ai tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa milan nasi man yaqulu rabbana atina fi duniya. wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi duniya. hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab to ai tun da aka faɗi wannan dunkulalliyan addu'a da larabci to ai riga rufe koba ai riga rufe koba ba addu'an da zaka yi da hauta ko da yarenka wanda za a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ji daɗin wannan addu'a ko ya gamsu da ita ko kai ka ji daɗi ko ka gamsu da ita sai addu'an da yake da larabci to saboda haka shi yasa aka ce waɗanda suke ba da muhimmanci ga addini to su kula da wannan harshen larabci musamman ma malamai musamman ma malamai wanda za su zo su yi tafsiri wa mutane dole su karanta larabci wanda za su ja hadisai wa mutane su yi musu fassara dole su koyi larabci haka wanda zai karanta da addini ya ja sallah ko ma menene dole ya koyi larabci don zai taimaka masa kuma kai ma da kake injiniya ko likita ko kuma wani ɗan kasuwa ko ma mai menene kana da hidimomin ka daban wanda ba su shafi larabci ba to ka koyi larabci domin kada a zo a ci kasuwa a gabanka in ba ka wata rana sai a ruda ka duk iliminka na zamani sai a ruda ka amma ka iya ɗan guntun larabcin nan to in aka zo gabanka ana dardar tun da wani lokacin an yi fassarar da ba daidai ba sai ka ce amma dai ai kaman abu kaza da larabcin nan kaza ne to sai ga malami yana ta gumi shi kalai kaga gobe ba zai sake maka ganganci ba wannan shine wa kadhalika ilaika ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha kamar yadda Allah ya bayani ya aiko manzon Allah da larabci kuma ba larabe ne amma kuma don yayi gargadi wa mutanen Makka da kewaye mutanen duniya ka kaf gaba daya shine wa ma arsalnaka illa ka fatallin linnasi bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba face ga dukkan mutane ka zama mai gargadi kuma mai albishir wa inna ma kusa ahlu makka dalilin da ya sa ka keɓance mutanen makka nan? wa man haulaha da waɗanda suke gefen makka fali annahumul na bi risala saboda su ne aka fara yin musu magana da wannan sako awwalan li yakunu hamalataha ila an-nas jami'an dalilin da ya yasa ka ce mutanen makka domin saboda idan sun ɗauka sai su watsa mana kuma su waye suka kawo mana musulunci ya firka sahabban annabi almuhajiruna suna da yawa su waye suka kawo mana alkur'ani afirka sahabban annabi ba domin waɗanda suke makka sun yi imani da manzon Allah aka kore su suka koma binnin madina ba sannan daga binnin madina da manzon Allah ya bar duniya suka watsu a duniya suka zauna a ƙasashe daban-daban da waɗanda suka zauna a yemen da wanda suka zauna a sham wato Siriya kenan da waɗanda suka zauna a Misra da waɗanda suka zauna a Basra da waɗanda suka zauna a Kufa a ƙasan Iraki kenan da wani ɓangaren Iran ba domin waɗannan da suka yaɗa musulunci a wurare daban-daban ba wallahi da ba mu samu alkur'ani yadda ya dace ba da ba mu samu musulunci yadda ya dace ba saboda haka shi yasa da farko aka turo manzon Allah a cikinsu kuma suka fahimce shi suka fahimci addini suka haddace alkur'ani suka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka isar wa na bayan su aka samu attabi'una bayan as-sahaba bayan attabi'una kuma aka samu tabi'ut tabi'ina waɗanda suka biyo bayan waɗancan su ma suka yada addini haka abin yayi ta tafiya ila yaumina hada har ya zuwa yau saboda haka litunzira ummul qura wa man haulaha wato domin ka yi gargaɗi wa mutanen da suke cikin makka da waɗanda suke kewaye don saboda idan sun gane to za su ɗauki saƙon su kai inda ba a tsammani kamar yadda musulunci ya zo mana ƙasashen afirka kuma allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu aiko wani manzo ba face mun aiko shi da yaren mutanensa li yubayyana lahu domin yayi musu bayani su gane idan sun gane su ɗauka su kai wa na gaba wannan ki ake kiransa ilimi shi yasa qur'ani an same ki ta wannan hanya hadisan annabi an same su ta wannan hanya ilimi na musulunci an same ki ta wannan hanya saboda haka hanya kenan guda ɗaya kuma hanyar da ake bi kenan wato zira yawmal jam domin kai gargadi a ranar haduwa Larai Bafe, fi babu kokonto a cikin wannan rana shine ranar takin alkiyama saboda haka duk wa'azin da ake yi ana jin tsoron ranar takin alkiyama ne duk sallan da kaga ake yi saboda alkiyama ne duk azumin da ake yi saboda alkiyama ne duk biyayyen da ake wa iyaye saboda alkiyama ne da babu ranan alkiyama babu ranan da za a yi hisabi to wallahi da kowa zai aikata abin da ya ga dama amma sai Allah tabaraka ta'ala yake to akwai mutuwa bayan an mutu kuma akwai rikici rikicin nan ba a sanya za a tarar da shi ba to bari a daɗa razan haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a ranar jam'i din larai ba na farko babu ko kwanto cikinsa ko wani ya yi musu ma a banza ne domin za a yi takin alkiyama kuma ka sani don a dala tsorata ka fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir Allah zai kasa mutane guda biyu gida biyu walansu yan aljanna ne waɗansu yan wuta saboda haka an baka zabi to inda ka ga dama duk ɗin da kake so ka shiga to bismillah shine zance fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ai wa tunzira bihi aidan yawmal qiyama domin kai gargadi da wannan alqur'ani ranar tashin alqiyama alladhi tattami'u al-khalaiqu fi ranar da halittu za su taru cikin sa wa taktarinu al-arwahu wal ajsad sannan kuma rayuka da jikkuna su halu wallazi la shakka fi wuqu'i babu shakka wajen faruwan tashin alkiyama kuma innahum ba'da al-jam'i wal hisab bayan an tara mutane an musu hisabi ya yufarraquna fariqain za a raba su gida biyu fariqun yadkhulul janna akwai masu shiga gidan aljanna li imanihi billahi wa rasulihi wa kitabe saboda sun yi imani da Allah ki kadai sun yi imani da manzon Allah kuma sun yi imani da littafin Allah larabci wanda ya zo da wa'azi wanda su tsatsu muka yi bayani a kansa sa'annan kuma wali isani amalihi fi dunya kuma duk wanda ya kyautata aikinsa a duniya to lalle yana gidan aljanna wa fariqun akhar amma ɗaya bangaren yuzajju bihi fi nari jahannam za a kora su a wutan jahannama almutira wanda take mai konarwa ala ahliha ga abutanta le kofurihim saboda sun kafirce billahi da Allah wa rasulihi sun kafirce da manzon Allah wanda aka aiko shi balarabe ne wa qur'ani sun kafirce da littafin Allah maganan Allah cikin harkin larabci kwatankwacin wannan aya fadin Allah ta'ala yawma yajma'u kulli yawmil jam' ranan da Allah zai tara ku a ranan haduwa zalika yawmut tagabun wannan shine ranan tagabun menene ake nufi da tagabun shine ranan da na sani ay yaqbalu fihi al-kafiru bi tarkihi al-iman a lokacin kafiri zai yi da na sani me yasa ya bar imani bai rike imani ba a duniya wal mu'min shi ma mu'mini zai yi da na sani bi taqsirihi fil ihsan ya ce me yasa ya takaita wajen kyautata ayyukansa ai da ya sani akwai irin wannan lokaci wanda yake za a bambanta ƙarara wallahi da ya ƙara kyawawan ayyukansa kuma wannan ya dace har ila yau da faɗin Allah ta'ala inna fi zalika lalle cikin wannan tunatarwa la aya akwai aya ta musamman liman kafa azabal akhira ga wanda ya ji tsoron azabal lahira zalika yawmun lalle wancan rana wata rana ce majmu'ul lahun ranar da mutane za su taru gare ki wa zalika yawmun mashhur kuma wancan rana wallahi sai kowa ya halaka sai dai idan bai zo duniya ba in kaga baka ga mutum ranar takin alkiyama ba to ba haife ki a duniya ba in dai bai da rai shikenan wannan in barin sa aka yi bai da rai to ranar takin kiyama ba zai tashi ba saboda bai da amfani amma inda mutum ya zo duniya balle ya zo ya yi tsilla-tsilla ya dama duniyan yadda yake so to dole ranar takin alkiyama ya halarci wannan rana shi ne zalika yawman majimu'un lahun nasu wa zalika yawman mako wa a nu'akhiruhu illa li ajalin ma'adu Allah ta tabaraka wa ta'ala ce ba ma jinkirta ki sai saboda wani lokaci kankani lissafe wato a lissafe ke ko fe saboda haka lokacin na zuwa shi kenan ranar takin alkiyama za ta bayyana a ce ranar da alkiyama za ta zo ta kalla nafsun illa bi izini. wata rai bata isa ta yi magana ba sai da izinin Allah kaga kenan ranar takin kiyama akwai takuri yanzu a duniya ba shi ka saba ba to inda ka je cacacacaca kai ta yi magana babu burke ga ma maganar da ake a Facebook shi ma magana ne mutum zai duba ya gani kawai duk abin da ya gani ya yi komen duk abin da ya gani ya yi karin bayani duk abin da ya gani ya yi magana duk abin da ya gani ya hafi nan to an kaje lahira za ka yi bayani don wallahi a lahira ba ka yi ka yi magana ba kana tsoron ka yi magana kana ganin kana magana mala'iku za su cefe ka a Allah ya riga ya fala ga ki anan ya fala yau ma ya ci la takallamu nafsun illa bi izni in Allah bai bada izini ba wallahi ba wanda ya sai magana saboda haka famil hun shaqiyyun wa sa'id lalle a cikin su mutanen da suka taru a filin alkiyama to akwai shaqiyi shine mutumin banza dan gidan wuta sannan wasaye akwai mutumin kwarai ko mutumin kirke wanda shine dan gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna saboda haka lalle wannan aya ta tara abubuwa da dama kuma wannan aya tsoratarwa ce duk da kasancewa an fara ba mu labari kamar labari yake ba mu wa kazalika wa haina ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha to amma da aka shigo da wa wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir saboda haka farkon ayan akwai dadi amma karshen babu dadi tsoratarwa ne Allah ya tsare mu sai Allah ya ce me walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahida la ja'alahum ummatan wahidatan walakin يدخل ya يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير to kaga duniya asali da Allah tabaraka wataala ya halitti mutanen duniya ya sanya su al'umma ce guda ɗaya, domin mutum na farko a duniya shine annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah ya halitta annabi Adam daman ya riga ya kaddara annabi Adam ba zai iya zama a bayan kasa ki kadai ba kuma da an ajiye annabi Adam ki kadai ba zai haihu ba don namiji baya haihuwa idan kaga namiji ya haihu to tsautsayi ne ko idan namiji ya haihu abin ya kwace masa ne ta ina ma zai haihu ta ina zai haihu sai dai ya haifi kaki amma ba ya haifi lan adam ba tunda ta ina zai haihu ko da an ajiye masa ɗan taye a cikin cikinsa to sai dai a yi masa fida saboda tuntunin Allah tabaraka ta'ala ya riga ya halitti ɗan adam ba mai haihuwa ba ne to da haka halitti annabi adam Allah ta'ala ya ce wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta masa matarsa da gare ki saboda in ba halitta masa matarsa da gare ki ba ba zai samu natsuwa da kwanciyar hankali a duniya ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya halitta masa nana hawa sa'annan kuma aka ce su yi zaman wacin gadi a cikin gidan aljanna wanda yake ne guest house na Allah subhanahu ta'ala. Allah ya sanya mu a guest house din nan eh in an shiga babu fita amma annabi alim ya leƙa kuma sannan ya fito bisa kaddaran Allah daman asali rayuwarsa a duniya ce ba a guest house din Allah a cikin gidan aljanna ba sai dai Allah ta'ala ya ajiye shi na wani lokaci ne to da aka ajiye shi na wannan lokaci kenan sai ya zo duniya zaman da annabi adam ya yi a cikin gidan aljanna bai haihu ba saboda daman aljanna ba wajen haihuwa ba ne kun san mutane suna son haihuwa kuma mutane suna son yaya amma idan akwai talauci yaya fitina ne idan ba dace aka yi ba sannan kuma lokacin da kake tare da matanka aka ce suna yawan haihuwa nan ma akwai matsaloli ta wato na rayuwa iri daban-daban shi yasa in kun duba za ku gani a lahira babu maganan hayayyafa babu maganan haihuwa a cikin gidan aljanna ba maganan haihuwa don ƴaƴan suka yi yawa matsala ne to ga ka kare matsalan a nan duniya amma an je can to babu maganan babu maganan irin waɗannan matsaloli na yara amma yanzu duk wanda yake da ƴaƴa guda goma ko goma sha to kaji da makarantar su na nazari school kaji da primary school kaji da secondary school sannan ka ji da yadda za ka aurar da su ka ji da yadda za su yi university ka ji da yadda za su yi aure yadda za su zauna sannan bayan an kammala auren ma nan ma fa babu kwanciyar hankali kullum kana ɗarɗar idan yarinya ta zo gida ina lafiya sai ka tambaya kwarai da gaske domin haka ce akwai rikici kai ba za ka ji daɗi ba sannan daɗin daɗa ba in shi ma yaron ne dama idan ka san shi yana wani gile to kullum kana taraddadi dun ba mamaki idan ransa ya ɓaci ya ce wa matarsa ya sake ta saki ɗai har saba'in to idan an yi saki saba'in ya za a iya gyara kun ga akwai hatsari kwarai da gaske to shi yasa aka ce babu maganan hayayyafa a cikin gidan aljanna to lokacin da annabi adam da nana hawa suka zo duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa basamil huma wato rijalan kasiran wani sa'a sai Allah ya watso da gare su mazaje da yawa da kuma mataye da yawa shine aka samu zuriya to lokacin da aka samu zuriya shine aka fara samun sabani sai aka fara samun sabani malaman tarihi suna ba da bayani lokacin da annabi alim ya zo ya bayani ya ce tsakanin kabila da habila da sauransu da ikilima da lawiza cewa a yi aurewa ne auri wance ne wance ko kuma wance ta auri ne. sai aka fara samun tawaye to daga nan aka fara samun sabani shi yasa mutane in suna yan kadan zaka samu sabanin da sauke amma idan sun yi yawa to za a samu sabanin da yawa da yanzu a ce wannan taron da muke yi ba tafsiri ne ake yi ba ba sauraron mu ne kawai kuke yi ba a ce za a zo a nemi shawari ne mu ji shawarin waɗannan mu ji shawarin waɗannan to kuna gani ya za mu yi mu yanke hukunci sai dai kawai ni a matsayin na tafsiri a na mai tafsiri idan har ni ne zan nemi ku kuma ni ne mai yanke hukunci to wani lokaci sai in yi amfani da takalmin karfe in taka ku eh duk abin da ka faɗa alim waɗannan suka ce kaza waɗannan sun goyi baya sai ce ni ban goyi baya ba na yanke hukuncin abu kaza ne saboda yanka kyale mutane za ka samu saɓani da yawa a tsakaninsu kuma ko da al'ummar musulmi ne saboda me saboda ba a daidaita sahu musamman ma masallatan gargajiya eh kana ce a daidaita sahu sai ka ga wani ya kalle ka shi abin da yake gani kai sa'an ɗansa ne ko kai sa'an kalinsa ne ko shi yana ganin sa'an ubanka ne saboda haka ba za ka yi sahu tare da shi ba ko yana ganin shi ɗin nan fa sa'an yayanka ne kuma yayan nan yana da maɗa kamanka saboda haka ya za ka yi ka zo ka haɗa ka faɗa da shi ko ka ce za ka haɗa abin nan alhali manzon Allah ya ce ku daidaita sahu idan kun daidaita sahu to ba za a samu sabani tsakanin ku ba sannan abu na biyu mutane suna farraka wajen cin abinci mafiya yawa a yanzu mutane kowa cin abincin sa yake yanzu Allah ma yana jira a taki daga tafsiri idan ya koma gidansa to wannan indomi din da aka masa da ainihin bandan kifi sai ya kwasa shi kadai bayan ya kammala kwasan wannan kuma ya sha lemon sai ya ci ayaba sannan kuma ya samu ruwan sanyi ya sha shi kadansa matansa ma da suke wajen suna taya ki taɗi ne ba wai suna ci tare ba eh to Allah ramma kenan sanan shi kuma eh, mai tafsiri idan ya je to kaga dama annabi ya riga ya fala idan ana samun irin waɗannan rarrabuwa to abin da yake fahimta za a iya samun sabani a tsakanin mutane wannan ya faɗa wannan ya saba to shine Allah tabaraka wataala yake mana bayani anan walau sha Allah guda Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da sai sanya ku al'umma ce guda babu sabani to amma yanzu ko a da a masallatan za a ce wannan masallacin izala ne wannan masallacin dariqa ne wannan masallacin dan ba mu ne wannan masallacin jundullahi ne wannan masallacin ahbabu rasulillahi ne wannan masallacin ashabul kahfi ne wannan masallacin qadiriyya ne wannan masallacin izala sallama ɗaya ne wannan masallacin izala sallama biyu ne ko kuma wannan yan tsanani ne yan sallan juma'a karfe tara ne sai a ce waɗannan kuma yan sai ta nuna ne ta yi kusan lalacewa wannan kuma ta yi kusan zuwa riga an rarraba an rarraba al'umma amma walau sha Allahu da Allah ya so wallahi la ja'alahum ummatan wahida da ya sanya su al'umma guda ɗaya babu wanda zai saba walakin sai dai duk da wannan sabani ku sani kowa ya shiga taitayinsa yurkilu man yasha fi rahmati. Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahaman sai idan bai ganganci da yawa ba amma duk wanda ya ganganci da yawa to lalle zai kwana cike wa masu ganganci da yawa su ne azzalumai ma lahum min waliyyin wala nasir waɗannan ba su da matibinta kuma ba su da mataimaka ai law arada Allah da Allah ya ga dama la ja'ala an-nasa jami'an da ya sanya mutane ka kaflin su a haladinin wahid masu addini guda daya da zaka ji tutan musulunci shi yake girgiza a ko ina tutan musulunci a white house tutan musulunci a black house tutan musulunci a red house tutan musulunci a yellow house kuma tutan musulunci a lower house tutan musulunci a state house sannan tutan musulunci a ramat house tutan musulunci a ko'ina la ja'ala nasa ummatan wahida ala millatil islam da sai ya sanya su addinin musulunci kawai suke bi ba za a samu sabani ba ko ina ka zaka samu musulmi ne sai Allah ta'ala ya sanya mutane wato addini ɗaya kaga addini ɗaya duk za a shiga gidan aljanna kenan to amma matsalan shine wuta kuma ina za ta samu abinci tunda Allah ya yi alkawari cewa la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi da mutane to wadansu mutanen kenan kuma bayan ya sanya mutane ummatan wahida aw ala millatin wahida aw ala dinin wahid abisa addini guda ɗaya. to saboda wancan alkawarin da Allah ya yi shi yasa bai haka ba law din nan kaga da a ce to da a ce ne to ba a ce ba eh ne kawai amsa ba a ce ba sai ka yi hankali zai in ka fala cikin azzalimuna to ka kale kai kokari ka kasance cikin almu'minuna ko da an samu kurakurai illa lamam to wannan Allah tabaaraka wa ta'ala wato zai sa daga maka kafa saboda haka imma ala hulal ko dai ya tara mutane bisa kirya wa imma ala dalala ko duk ya batar da mutane gaba ɗaya duk su zama yan wuta walakin talahu sai dai sun yi sabani ala adiyani muktalifa a bisa addinai daban-daban bil mashi'ati azaliyya haka Allah ta'ala ya ga dama tun fil azal wa bi muqtadal ilmi al azali kuma haka ne dama Allah ya riga ya sani bima yaktaruhu al insan saboda an ba da dama wa dan adam ya zabi abin da yake so fa yakunu imma mu'minan wa imma kafiran ko dai mutum ya kasance mumini ko ya kasance kafiri wallahu ta'ala hakimun lalle Allah mai hikima ne la yabalu illa ma fihi maslaha Allah baya aikata abu ko baya tsara abu sai abin da yake akwai maslaha cikin sa faman alima minhu ikhtiyar alhadith duk wanda Allah ta'ala ya san mutumin kirki ne wa din yana son addini alhaqi na gaskiya wa huwa shine addinin musulunci to hadahu wa waffaqahu ilayhi sai Allah ya shirya da shi zuwa ga musulunci kuma ya yi masa muwafaka kamar yadda ya mana muwafaka Allah ya tabbatar mana da musuluncinmu. mu kolo yadkhuluhu bi zalika fi jannati kun ga a ƙarshe sai ya samu shiga aljannan Allah wa ban alima minhu yara da dalal wal kofa amma duk wanda Allah ya san zai zaɓi ɓata da kafirce to a dalla sai Allah ya ɓatar da shi fa kila hobi zalika fi sa'ir sai Allah ya shiga da shi wutan sa'ira wa haula'i kuma az-zalimun al-kafirun waɗannan sune azzalumai kuma ne kafirai sannan kuma al su ne waɗanda suke mushrikai alladhina laysa lahum waliyyu waɗanda yake ba su da wani waliyyi yarfa'u anhum al wanda zai tsare su daga azaban Allah wala nasir kuma ba su da mai taimako yansuruhum yawmal hisabi wal iqab wanda zai tsare su daga ainihin azaban Allah kun ga wannan kwatankwacin wannan aya Shi ne faɗin Allah ta'ala a can baya da muka yi ko a darasinmu na jiya inda Allah ya ce wallazina taqadu min dunihi awliya'a Allahu hafizun alaihim ma anta alaihim biwakil duk wanda ya balle aka ce manzon Allah karka damu da shi saboda haka duk wanda ya fandare ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba to naka wa'azi ne karka damu da shi don Allah tabaraka wa ta'ala shine mai masa hukunci Allah yana tsaya kansa karka damu walayatu aidan shi yasa aka ce wannan aya kaman ana rarrakin annabi ne ci gaba da wa'azi kawai shiryayye zai shiryu batacce kuma duk yadda aka yi ba zai shiryu ba shi yasa wata aya ta ce fala Allah ka ba kai on nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa yanzu kai zaka halakar da kanka ne saboda ba su yi imani da wannan alkur'ani ba saboda tsabin bakin ciki me ya damuwanka in ka musu wa'azi ba su dauka ba menene ka? idan duka mutane ba su kasance mu'minai ba meye damuwanka tunda Allah ta'ala ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to ka kyale su da Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahida to bai ga dama ba saboda ka kyale su kawai azalumai ga makoman su nan to le hada amara Allah nabiyya shi yasa Allah ya umarni wa annabinsa bi adamil itimami bihim kada ya damu da irin waɗannan mutane bi sababi wasaniyatihim wa kirkihim saboda ainihin bautan da suke yi na kirka fakala shine Allah yace takazu min duni am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir am min dunihi awliya yanzu kin sun riki wani ne koma bayan Allah to asalin maganar kine zo min hi awliya sun riki waɗansu waliyai koma bayan Allah sun sake Allah subhanahu wataala ba ruwansu da annabawan Allah da manzannin Allah Allah ta'ala ya ce fallahu ka kwantar da hankalinka Allah ki kalai huwal waliyu Allah shine waliyu domin kalman alwaliyu yana daga cikin sunayen Allah to sai dai kuma babu laifin kaga wani mutum mutumin kirki ka ce a ah, wannan wali ne amma ba tabbas ba eh a ce wannan wali ne yanzu kaga ina ce malam wali ne ayin wali ne bai kamata ya gumi ba eh bai kamata wali ya yi gumi ba ya kamata ya kasance wali ba ya gumi zafin nan ba zai dame shi ba kuma yin an zo ana sanyi sanyi ma ba zai dame shi ba kaga wali ba zai sa rigan sanyi ba saboda haka waliyin ya ga dama ma ba ruwansa da babbar riga mai kauri maganin sanyi kaga in dare dare babu maganar kiga duniyan kule eh saboda waliyi ne amma anyway wato duk wanda ka ganshi mutumin kirki kana iya masa tsammani ka ce wannan waliyin Allah ne ka da larabci kana iya ce alwali to kaga alwali wannan kalma ce wanda ɗaya ne daga cikin sunayen Allah sai dai kullum abin da yake bayani duk sunan da aka kira yi Allah da shi kuma ya kasance ana kiran ɗan adam da wannan suna to wajen fassara ma'anansu daban-daban ne ba ɗaya ba ne ma'anansu daban-daban ne ba ɗaya ba ne kuma ko kaɗan ma ba za su zama ɗaya ba saboda haka fallahu huwal wa huwa yuhyil mauta kuma Allah ke kira da matattu duk wanda ya mutu Allah ke kira da shi a nan duniya idan an mutu ba a dawowa amma akwai waɗanda suka mutu suka dawo Allah da kansa ya rayar da su saboda mai saboda su zamo dalili to ko a yanzu Allah ya ga dama don ya gwada maka aya to wani kakanka da ya daɗe da mutuwa sai ya tada kakanka ya bar babanka ku zo ku yi ta fama da kakanka in ba kai yi sa'a ba ma ka mutu ka bar shi kakanka ya sake rayuwa ya sake yin aure aure tsohuwa irinsa su sake zama su ci gaba da rayuwa sai kuma idan ka mutu ya halarci sallanka sannan kuma ya karbi ta'aziyyanka sannan ya so daga bayan ka ya tafi in Allah ya ga dama zai iya zai iya gwada haka wannan mai sauki ne amma dai babban rayarwa wanda mutum zai gani a zahirance shine ranar takin alkiyama saboda haka ba mai rayarwa sai Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir to idan har mutum ya mutu Allah zai tayar da shi to ka sani Allah mai iko ne bisa dukkan komai saboda haka in kai ganganci to za a maka to ya kamata ka san da wannan ay walita kaza haula il kafiruna alihatan ya'budunaha waɗannan kafirai sun riki waɗansu gumaka suna bauta musu koma bayan Allah za'imina annahum awanul lahum wa nusara suna tsammanin waɗannan gumaka masu taimakon su ne masu agaza musu ranar takin alkiyama alhali kuma al'amarin ba haka yake ba kamar yadda Allah ya ce innal ladhina taquna min dunillah lalle waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah ko kuke kiran su su taimake ku la yakhluqu zubaban ba su taba halittan kuda ba wala wai ula da sun yi taron dangi ba za su iya halittan kuda ba ai kaga ko yan boko na yanzu masu technology suna yin abin da ake kiransa robot ne shine yanzu ake kokari wai ana son ayi robot din da idan aka bude gona shikenan shi zai je ya kuda shi zai je ya sassabe ya gyara shi zai yi kuda shi zai yi noma idan amfanin ya yi zai je ya girbe ka ji dan adam saboda tsabar sakalci kawai yana son a dauko a kawo masa yaza za ka je waɗansu wurare inda suka ci gaba in za ka shiga wuri sai ga wannan abin nan ɗin mutum mutumin shi zai buɗe maka kofa kana shiga kuma sai ya rufe da ana danna wani waje ne sai ya buɗe maka kofa kana shiga sai ya rufe to amma yanzu kana zuwa yana jin abin nan din yanayin ka sai ya ja kofa iskan jikinka kawai zai ji sai ya ja kofa shi yasa za ga suna zuwan irin waɗannan kofofi na gilas ɗin nan kawai kai tsaye suke zuwa ran da abin ya kwace kuma ka dunguri gilas ga eh, yi dama haka ne tunda akwai ranar da za a samu na'ura tana da matsala yanzu a ce irin waɗannan robot din nan za a yi su ne za su je su mana noma a jeji a gona kuma har su tara mana amfani so da wace na'ura ya za a yi manoma su mallaki irin waɗannan tun daga yanzu turakta ma aiki ne kai ba turakta ba garman shanu ma mutum ya mallaka jidali ne ko ba ka bane to balle irin waɗancan abubuwa idan aka yi su ma nawa za a sayar da su to mutane suna son wahala ne suna son sakalci to amma a sani duk kwaikwayen da ake yi ba za a iya halitta irin ta Allah ba walau itama'u ma'ulahu lai yakhluqu dhubaban walau ta ma'ulahu. kuma wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an idan da kudan zai kwace musu wani abu wallahi la yastanqidhu min ba za su iya kwacewa da gare shi ba ba za su iya kwacewa da gare shi ba da hufa talib wal matlub saboda haka da mai nema da wanda ake nema a wajen duk matsayinsu guda ɗaya ne kai ne ka je kana neman taimako a wajen wani kima ba zai iya ba to kaga da kai da ki duk kun lalace kenan to yanzu za ka rike ka rike Allah wa wali Allah kine alwali sannan yuhyil mauta kine mai rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yadda aya ta yi bayani sai Allah ya ce me. wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب to na saɓani kenan tunda Allah tabaraka wata ala ya ce duk za a saɓa tunda da Allah ya ga dama da zai sanya mutane ba za su yi saɓani ba to amma sai ya kasance suna saɓani ko sun saɓa to idan aka samu saɓani me ya kamata a yi wane ne mai yanke hukunci wane ne alkali na kwata-kwata shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na